daidaita rukunai mana yake wa mina sunnati an yusawwiya bayna al-arkan fi al-ruhi ina daga cikin sunnar manzo ina daga cikin koyarwar manzo masallaci ya daidaita rukunansa a wajen tsaho yadda kai ruku'u da tsaho to haka in ka dago daga ruku'u jinkirin da za ka yi kafin ka taɓa sujjada ya zama yana da tsaho yadda idan ka tafi kai sujjada kai ta da tsaho to in ka zauna kafin ka tafi sujjada ta biyu kai zaman da tsaho duk wani abu da kake yi na rukuni to zama kana daidaita kada ku rukun kai zama dan dan gudin sujjada ce doguwa ko sujjada ce doguwa to ko dan jugu dan gujin a'a ana so kowanne karka ka shi فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع mala yace sai mutum ya zama to masallaci ya sanya ruku'unsa da tsayawar da yake yi bayan ya dago daga ruku'u wa sujudahu idan ya kuma sa ita ma wa jilsatahu da zaman da yake bayyana sajjatai da tsakanin sujjado guda biyu qariban min as-sawa yi kusan daidai ka da a ruku'u ka samu minti biyu uku hudu to in ka dago daga ruku'u ma kafin ka tafi sujjada kai waɗannan mintuna da kai sujada minti hudu kai ku idan ka dago daga sujada kafin ka tafi sujada ta gaba ma ka wannan minti hudu an fahimta ko to ana so a sa su kusan daidai wa daida ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع لحالة جمك التي يقرأ القرآن أشد الركوع با ولا في السجود هكذا بحالة يقرأ القرآن في كل سجدة با sai dai in a sujada ka karanta wata aya daga cikin ayoyin alƙur'ani da take ƙunshe da addu'a ka karanta ta a matsayin ka karanta addu'a to wannan bai saba sunna ba za ka roƙi Allah kyakkyawa a duniya da kyakkyawa a lahira sai kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kuma aya ce a cikin alqur'ani an fahimta ko kana so kada Allah ya karkatar da zuciyarka daga tabbata akan addinin musulunci sai kace rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab aya ce a cikin alqur'ani amma ka karanto ta da nufin addu'ar da aka baka dama kana iya a cikin sujjada da abin da ya tabbata na sunna sunna ko kuma koyarwa alqur'ani sai ka dauko addu'a kai tsaye daga yadda Allah ya wato jera ta ya tsara ta ya shimfiɗa ta ya samar cikin littafin to ba kamar a ce kai za ka kera larabcin addu'a ba ko wacce Allah ya kera ta fita wacce manzo ya faɗa hadisi ta fita to in ka dauko wata take wato ainihin daga cikin alƙur'ani a matsayin za ka yi addu'a bayan gama tasbihin sa na sujada to nan ba za a ce ka saba umarnin Allah na karanta alƙur'ani a cikin sujada bayan ya hana a kuma ba karanta dan karanta alqur'ani kai ne dan kai addu'a da aka baka dama kana iya yi a cikin sujada mala shi gaba da cewa al itidal bi ruku daidaito a cikin ruku kuma yarfa'u salbahu sannan sai mutum ya ɗago gadon bayansa minar ruku'i daga ruku'un da i wa hada rukun dagowa daga ruku'un nan ginshiki ne a sallaka dan baka dago bai tabbata ta yi ruku'u ba da za ka gama ruku'un kana gama so ka an ya ka tafi sujada to baka samar da ruku'u sai ka dago sannan ya tabbata ta yi ruku'u yadda ake yi yace to rukuni ne haka wa yaqulu fi asna'i al sannan a lokacin da kake tsaka da daidaito wajen ɗagowarka daga ruku'un nan ka ce ma'ana masallaci ya rika cewa a lokacin da yake tsaka da ɗagowar daidaito da zai na ya gama ruku'u ya ɗago yake sani Allahu liman hamida Allah ya ji bawan da ke gode masa wa hada wajib faɗar ni Allahu liman hamida wajibi ne domin an samu mazo duk sanda isa na yana faɗa Guda ma ba ga mana abin da manzo ya dimanci shine ake cewa wajibi wa yarfa'u yadayhi inda al-i'tidal kuma masallaci ya daga tafukansa biyu hannayensa a yayin daidaito din alal wujuhi al-mutaqaddima a bisa fuskokin da suka gabata ya ga mana kana iya da daga da faɗar abin da kake fada ko kuma sai ka gama faɗa kai ɗagawa ko sai ka yi ɗagawa sannan haka an gane ko ثم يقول ثم يقوم معتدلا sannan sai mutum ya tsaya a na mai daidaito innan yana mai nutsuwa hatta ya akuza kullu azmin ma'akhadahu har kowane kashi ya wato tabbata a gurinsa har ya tabbata isa da inda yake tunda idan kai ruku gaba ka ta abin da ya shafi ƙugun ka ta bar jikin ƴar uwarta saboda sun fiya wadda idan ka ɗago za ka koma kan ƴar uwarta ta haɗu da juna to ne har wannan gaɓar ta haɗu a riki gurin da ta saba wato da idan tana tsaye to haka ya kamata a ce mutum ya shi ne zai ba shi damar zama ya ka ga magana cewar wato ainihin diddikai da wasu ke ta ka tafi za ka tsaya ba ka tsaya ba ko ka sake an jawa ba ta ka zama wannan ba ta taso ba to dan dai har za ka tsaya gabar ta haɗu da ƴar uwarta ta daidai ka to ba maganar wannan wa hada rukun mala yace wannan ginshiki ne a addinin musulunci a sallar bayan ambata waɗannan abubuwa sai ya shiga da cewa ya shiga ci gaba da cewa wa yaqulu fi hadha al-qiyam a wannan tsayawar da mutum ya yi ta ya dago daga ruku'u wanda ya ce mana lokacin da yake dagowa zai ce sami Allahu liman hamidahu to a wannan tsayawar ta bayan ya gama tsayawa zai ce rabbana walakal hamd ya ubangijin mu godiya ta tabbata gare kai ka fi kowa cancanta duk ma wanda za a gode wa sanadin abin da ka bashi ya bayar ne ake gode masa ashe kai ne mai godiya dan da baka shi ba da bai bayar ba ashe kai yafi cancanta da agodewa wa hada wajibi mala yace wannan dole ne fadar rabbana wa lakal hamd ala kulli musallin akan kowane mai yin sallah walau kana mu'tamman ko da kuwa shi ake yi a matsayin liman in yana liman ba a ce ba zai faɗi rabbana wa lakal hamd fa innahu warada fa innahu wirdul qiyas haqiqa fa dan rabbana ne na aiwa idan an gama ruku an dago amma tasmi'u amma fadar sami Allahu liman hamida wuce yake cewa tasmi'u sai ka kiyaye sunansa kenan wani lokaci kuma ake tasmi shine ka ji yadda ni abin da kake kamar kana kana kana abin da ka iya kake a nan a tasmiya a cikin maganar sallah shi ne faɗar rabbana wa lakal hamd eh, sami Allah liman hamidan saboda akwai sami'a a ciki at-tasmi ya ka samu suna da wannan farkon nan abinda bature yake to e-, e-, ebriberation ake cewa ko to shi ne aka yi an takaita فورد الاعتدال شيء فقد سمع الله لمن حمده وردن لوكسن ديديتون faɗar rabbana wa lakal hamdu wuridin bayan an gama tsayuwa ne an daidai ka za ka faɗi sami Allahu liman hamida za ka faɗi rabbana wa lakal hamdu ina ka daga ɗagowa ka fita ko ba bai taso ba ma ما لا يتجب التوى ويسوي بين هذا القيام والركوع masallaci idaidaita tsakanin wannan tsayuwar da zai yi ta bayan ya dago da ruku'u da ruku'un da yadda ya dade a ruku'u to ya dade a wannan tsayuwar ma fitsoli wajen tsawon kama ta kaddama kamar da yadda ya riga ya gabata ya ga maka a samu daidaito a cikin wato anin rukunai to daga nan ma da ya gama magana akan abin da ya shafi rukunin ruku'u? zai shiga sujjada Sai ba ta lamba ta bakwai a cikin manya-manyan wato matashiya da ita sai ce as-sujudu rukunin sujjada ثم يقول الله أكبر وجوبا sannan sai masallaci ce Allah shi ne mafi girma daga kowane zai faɗa haka lallai wajibi ne wa yarfa'u yadayhi kuma yana iya ɗaga hannayensa tafukansa biyu a hayanan wani lokaci to da lokacin da kai kabbara tafiya sujada ya halatta ka yi kabbara ka daga kafuka sannan za ka tafi sujada wani lokaci kuma ka yi kabbara ba tare da ka daga hannawa wannan ita ce sunnar manzo ku alaihi sunna shi sa malamai suke cewa ɗagawa ko da yaushe ba ka kautawa ya saba sunna in yin ko da yaushe ba ka kwada dagawa ya saba sunna amma sunna wata a kana dagawa ka aji wata kuma a ba sa ma ɗagawa in kai haka shi ne ta kwaikwa yadda zo iki Allah ya samu jama'a da yake yace alal ya ala Sun kuya a kan hannaye lokacin tafiya sujada zai da ba wai idan za ka tafi sujada gwiwar ka ce ta kamata ta je ƙasa kafin hannunka ko ko hannunka ne kamata ya fara zuwa ƙasa kafin gwiwar ka shi ne abin da zai gaya mana sai yace alqururu sunkuya alal a akan tafuka biyu akan hannaye biyu zama su suka fara zuwa ka dogara da shi ثم su إلى السجود ya يديه sannan sai masallaci ya fiya zuwa ga sujjada ina mai dogara akan hannayensa biyu ya ba'uhu ma qabla rukubatai ya aje hannayen nasa biyu kafin aje gwiwarsa a ƙasa bi hada amara rasulullahi gwiwarsa a ƙasa bi hada amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da wannan salo manzon Allah annabi Muhammad jira da annabi Allah tabbata a gare shi yi umarni wa huwa sabitu anhu kuma shine abin da yake tabbatacce daga manzo min fi'ilihi la aiki haka aka ga yana yi ya umarta da ai da baki kamar da ya ce wanda ya sallan nan ba daidai ba gyara masa kuma sannan an ga yayi a aikace saboda haka da aikinsa da magana ta duk akan wannan tsari ونهى burokin ba'in kuma ya yi hani daga a yi kamanceceniya da sunkuyar raƙumi ranƙafa wadda raƙumi yake yi da gwiwa yake zuwa rakon sannan sai kuma bayan ya zauna haka in ka tsaya ka kalli awaki ma haka suke tumaki ma haka suke shi ka za ka hannayen maza gaba su a nan gwiwar ta ce za ka gurin ya kote inda suke da ratun su da ku sai sun jira sannan sai kuma bayan ta zauna to shi ne ake gaya maka kai kada gwiwar ka ta fara zuwa da kai gwiwar ka a kafar ka ta ko ba a hannunka ba to kada ka fara rukuku gwiwar ka tafi dire sannan kuma ka sa a'a ka tafi da hannun ya rage maka karfin tafiya sannan sai ka aje gwiwar a hankali an fahimta ko wa huwa ma yasirru ala rukbatayhi hakika shi rakumi ya kasance yana sunkuya ne ko yana rankwafawa ne akan gwiwoyinsa allatayni huma fi muqaddimatayhi waɗanda su gwiwoyin tana ƙafafuwansa na gaba saɓanin mutane mu kuma sai aka mana namu a ƙafan baya kamar da za ka san koyar da raƙon yake to kai ta ka gwiwar sai aka ma a ƙafan baya an gane ko saɓanin ta da aka yi mata a gaba saɓanin ta akuya da aka yi mata a gaba ko fa fa'ida sajada idan masallaci ya sujada wa huwa rukunun wanda wannan sujadar rukuni ce ana bi na ku yawa wanda wannan sujadar rukuni ce da e, ita ma da fai zai dogara ne akan tafukan sa biyu wa basa huma kuma ya shimfiɗa su an gane ku lokacin da kai sujada tafukan ka biyu haka ake so su zama sai ka ajiye su shine shimfiɗawa tsakanin miƙar da wato yatsun sannan kashin fuda su ba kai haka ba kuma baka dunkule ba kamar mai laushi ba kai ko suna miƙe shine kashin fuda su a kan to haka ake so lokacin da kai sujada kai wa ya a a huma ya har haɗa ɗan yatsun kada ka wawwara su kamar mai umbola irin zagin yara ka san cewa yaro lalle zai zuna sai kakkai kamar za ka yi umbola a'a ka har haɗe su guri guda ka miƙar da su sannan sai ka ajiye su a shi da shi guda wa yuwajjihuha ila al-qiblah kuma ikuskantar da su ya yatsun safukan hannun zuwa ga al-qibla su ma kalli inda kake kalla a sallar safi kaga kenan ko da kai haka da su ba za ka yi haka ba an gane ko a ba za su hagu da dama ba sannan hagu da dama a haka su ma sai ta fassar alkibla za su kalla haka ake so ka ake in da ba haka ke baka gyara shi ne ma'ana karantawa wa yaj'alu kaffaihi hadwa kibaihi sannan mutum ya aje tafukansa ya ya tafukansa biyu daidai da wajen kafaɗinsa in ka aje tafukan a ƙasa za ka tara suna santar kafada da kafadarka wannan hannun na dama ina shiyar wajen sassar kafadarka da dama na hagu na dai sassar kafadarka da hagu a ka aji ya حظو hadu wa أذنيه eh, wani lokacin kuma sai ka matso da su su baro gurin bangaren kafaɗa su zo daidai wajen santar kunnanka kana da dama ko kai wancan ko kai wannan kaga kenan magana ce a cikin zuwa ko dai ka dan bauda hannayen zama sun tafi wajen santar kafaɗu ko kuma ka tsoke su zama sun tafi wajen santar kulluwa, shi ne damar da kake da shi wajen ajiye hannu ko mai an maka filla filla sai dai baka kasa dani ko kuma zama baka karanta ba wa yarfa'u dira'aihi anil ard kuma masallaci tabbatar ya dage ganin hannunsa daga kan kafa kada ka kuskura wato abin da ya kama daga wuyan hannunka zuwa gwiwar hannunka ya shimfiɗa a ƙasa ba a da buƙatar nan ya shimfiɗa a ƙasa nan kada ya zama a ƙasa wala yabsutuhuma basal kalbi wala yabsutuhuma basal kalbi kada wato masallaci shimfiɗa wato waɗannan sanganin hannaye nasa guda biyu irin yadda kare yake shimfiɗa sanganin hannunsa haka kare yake to kada kai ma kai irin yadda kare yake ki zaman to ka shimfiɗe ganin hannunka a ƙasa lokacin sujjada a ana so ka tabbatar da cewa gwiwar hannunka da ganin hannunka ba ka kan ƙasa tafukan kawai su ne akan ƙafa lokacin sujjada wa yumakkinu anfahu kuma masallaci tabbatar da hancinsa وجبهته دغوشنسا من الأرض أكن أكن saboda haka sujada ba da iya goshi ake ban da hanci ba a yadda goshin ka ya dunguri kasa haka ake buƙatar hancin ka ya dunguri kasa da haka inda tabaro ka yi haƙuri ka cire sai ya baka damar ka yi da an fahimta ko ka san wanda tabaron yake kwallo to kuma wannan dan kada ya je ya kare samarin ko kuma kada ya goge shi sai dan dosa na goshin shi fatin sai a bar shi a gari ko su zuba ba ce ba mala yake cewa hada rukun tabbatuwar hanci da goshi a lokacin sujjada ke shi ne a sallah rashin sa shi ke shiki sallah wa yumakkinu aidan rukubataihi sannan kuma ya tabbatar da gwiwoyinsa biyu a kan ƙasa kada tunanin karin guga ka zai lalace sa ka ɗan ɗan tsoharawa sama sama a'a gwiwar ta tabbata tabbas a kan ƙasa wa kaza atrafu qadalaihi haka na ma gefen ɗan yatsun ƙafa su ma ka tabbatar da su a kan ƙasa wa yansibuhuma mutum ya kafe su kafafuwan nasa wa hadha kulluhu wajib wannan dukkanin sa wajibi ne a sallar wa yastaqbilu bi afrati asabi'ihim al-qibla gefen su ɗan yatsun kafafuwan nasa ta fuskanci al-qibla yayin da ka shake kafarka a cikin sujada to ɗan yatsun za ka kalli wannan gaba ta taho haka sun dan kwaso sun kalla a kibra ita kuma wato safin can yana can a jike to wannan nan kwaso wanda ɗan yatsun suke su kalla a kibra shine ma ne yake cewa ka tabbatar ɗan yatsun ka da kafa yadda na hannu sun kalla a kibra su na kafa su kalla a kibra a san da kai su koda wa yarussu aqibaihi sannan kuma sai mutum ya jera ya sadar da ya daidaitar da su kafafuwa sai ka jingina wannan kafar su dama a cikin kafa sai ka haɗa su da sanda kai su jira bayan ta kafe ya tsin har sun kalla alƙibla to ita kuma dunduniya da dunduniya sai ka jingina haka shi ba su ta gada ba to ku bari idan muka kai karshe sai in su jira a gani sai a gani kurku yawa mana yace an yi tidalu su sujud daidaito a cikin sujjada wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi yana wajaba akan masallaci ya daidaita a cikin sujjadarsa wa zalika bi an ya'tamida fihi hakan zai tabbatu idan ya zama to ya dogara a cikin sujjada tasa da timadan mutasawiya daidaito madaidaici ala jami'i a'da'i sujudi akan dukkan gabbar sujjada gabbar da sujjada ya zama dukkan su ya daidaita akan su ya tabbata akan su waɗanne ne gabbar sujjada sai ce wahiyar jabahat su na farko goshi wal am da hanci ma'an wannan a matsayin guda ɗaya tare suke da juna sai sa sai ce gaba ɗaya ma'an tare ka zama samu ɗaya ke ko wal ne da tafuka biyu sun zama nawa uku in ka ce su biyu sun da ake hanci da goshi a ɗaya ake ɗaukar su sai ke ma tare suke da juna kakkara ba amma wannan tunda hannu na dama ne da na hagu aka gara ba suke da dukkan Allah ya raba an fahimta ko sun zama nawa uku ite wa rukubatani da kuma gwiwoyi biyu biyar ko wa atraful qadamaini da gefen kafafuwa biyu bakwai waɗannan su ne gabban sujada guda ba? yake to mutum ya tabbatar ya daidaita a kansu, kowanne ya samu kasan daidaiton da ake yi shi ne jada ta zama an so an samu daidaito a cikin ashe da kana ta karanta wa yake da da daidaito da daidaito da daidaito ko ka je da daidaito wa man yatadala fi sujudihi hakala wanda ya daidaita a cikin sujjadarsa irin wannan daidaita فقد فقد طمعن فقد طمعن ko faqad طمعنا حقيقة يا نسو يقينا حقا فقد طمعنا فقد طمعنا ma'ana haƙiƙa ya nutsu ya ƙilan tabbas wani tsimina nufin sujudi nutsuwa ku a cikin sujada rukunin aida ginshiƙi ne dai kuma ko aka rasa shi a rasa sallar wa yaqulu fihi masallaci yace a cikin sujudarsa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga mahalicci na mai reno na mafi ɗaukaka sarki ya tabbata ga ubangiji na mai reno na mafi ɗaukaka ثلاث مرات مثلا تجي فداك أو أكثر karancin shi ne yawaitin ka kai iya masha Allah in za ka goma za ka yi sha biyar ana bukata ka daɗe ka kafa a cikin sujada bayan ka ce ambatar Allah ka ce masa wato tsarkake shi sannan kuma sai ka fito ubangiji ga bukata wannan tashin hankali da ake ciki Allah ka kawo karshen ko ko isar ba mu insha Allah eh. ما لا يتدرك ويستحق أن يكثر الدعاء فيه an so masallaci ya yawaita addu'a a cikin sujjadarsa fa innahu madillatul ijaba haƙiƙa sujjada gurin karɓar addu'a ce in an ce madilla gurin ko da ka madillatul ijaba gurin ansa addu'a haka manzo yace ba wanda ya sanya goshin sa a ƙasa ya dace ya cancanci Allah ya amsa masa bukata saboda ka ɗauki mafi darajar guri a cikin ka dangwala shi a ƙasa don neman yardar Allah cewar fuskarka da ko duka aka kawo ai haka ake ku samu dai inda zai samu amma ban da fuska tana baki ta ce ai wani ya samu dame an samu matsala ko a ce ko dai ma wani ake ayyukan hoton ake kama ya fuska ce da ana gana ta wani ta yi amma ana ganin da zuwa ta aka kai. a sako wata to ka ɗauki mafi darajar guri a cikin ka sai ka dangwala shi a tsaka don neman da Allah to ku tunda cewa Allah haka ka ɗauki mafi darajar guri a gurin ka ba komai ba a gaban Allah to kada cewa Allah ka za sai ce amma shi ta ake so a yau ta abuwa bayan gama fi sai ka goya da inda da suka fice an kai su dana da shi ku zai ta abuwa za a ce ku dawo da shi dama matsala aka kasa wanda an shawo kan matsala ko yi mala yake gaba cewa wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'i sannan mutum ya sanya sujjada ta kai kusa da ruku'un da shi su tsuli wajen tsawo kama ta kaddama kamar da ya gaba a daidai nake ko mana yace da cewa waya juzu su ala alal ard ya halatta mai sallah ya sujjada akan dandagariyar kasa wa ala ha'ilin bainaha wa bainal zabahat kuma ya halatta mai sallah ya sujjada akan wani shamaki wata kariya wata sutura tsakanin goshinsa da tsakanin ƙasa min sautin kama abin da yake a sutura kaje za ka sallah ka sai ka bada babbar rigar ka za ka yi sujada sai kai sujada a kai sai ba za a ce wanda ya sujada a kan babbar riga ba ko gefen babbar riga da ka za ka sujada sai ka saki rawanin sai kai a kai A ai rawani ma kira. au bi sati ko mutum ya yi sujada a kan wata shimfiɗa kamar yanzu da muka sallan ba a kan sati ɗin nan kowa wasu kuma ga tabarma kan ko sai ya ci gaba sai ya ce au hasirin ko a kan tabarma duk ya halatta aw lahawihi ko makamancin waɗannan wani kuma sai ka ga dan shi ya sai suna aka jera ya hau kai ya san da kai ba za ka fitin da kaka ko bane ba kaka bace da su ba an fahimta su saboda haka shi ne ma da yake gaya mana waɗannan abubuwan duk ya halatta amma a nan malikiya a tana karanta za ka jace wasu judu alal arfi afdal ko yin sujjadar akan dandagariyar ƙasa ita tafi an fahimta saboda ka ji cewar kai fa goshin nan naka kai fa fuskar nan taka ba komai ba ta aure neman yardar Allah dan ƙasa ta taɓa ta ba wani abu saboda wanda ya yake ne ake neman yardar ma da yake da cewa la yajuzu an yaqra al-qur'ana wa huwa bai fa ba masallaci ya karanta al ina amma muka ce in addu'a ce daga cikin addu'ar da suka zo cikin alqur'ani a matsayin na so yi addu'a ربنا آتنا في الدنيا آه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا قوة to in yayi da sunan addu'a ba nufin ya jawo ayar Qur'ani ne ya karanta Qur'ani da wannan bai wannan shine abin da ya shafi sujjada a dunkule rairayen abin da malaya zai mana a shi ne lalle ana buƙatar ka kafin kai sujada za ka yi kambara sannan wajen sunkuyawa ka tafi sujjadar nan ana buƙatar wato ka tafi sujjadar kana ne gabatar da hannayenka kafin gwiwarka sannan yana gaya mana cewa baga hannaye da ake a lokacin tafiya sujjada ana yi ne wani lokaci wani lokaci kuma a bari ba a ba sannan ya gaya mana cewa dangane da abin da ya shafi wato ainihin nutsuwa a cikin wato sujjada shine ka tabbatar da dukkan gabban da ake tabbatarwa a cikin sujjada guda bakwai sannan ya gaya mana cewar ana buƙatar ka fuskanci alƙibla da yatsunka na ƙafa kamar yadda ka fuskanci alƙibla da yatsunka na hannu sannan safukanka da kai su sujjada ana buƙatar wato su jingina da junan idan sau ya haɗu da idan sau in ka kafe su ɗin to idan sau sai zo jingina da wata faji faji ka su da juna su ƙafafuwa an fahimta shi da abin da wani ce yanzu bai gane da suna mutum ba amma dai mun yi za a gani a fili sannan ana buƙatar a ka. kada ka shimfiɗa bangaren hannunka sannan kuma ana buƙatar ka nesanta wato ainihin gwiwar hannunka daga jikin haɓar kadanka har yadda za a iya gano farin hammatarka inda a ce misali eh, irin lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama da suke ibada suna yafa da mayafi idan sai haka to za a iya samun kafa ta jikin wato ainihin ƙasar mayafin a iya hango don jikinka in kuma a'a din yanzu ne da muke tsira mai hannu to in kai za a iya ganin ne inda hamma ta take sakamakon ka buɗe hannu. to anan ne muke magana cewa idan sahu ya sahu to wannan budawar har a ganin ta ba zai samu ba an fahimta ku ba zai yi ba a wajen ruku na faɗa haka kuskure ne da shakara suna magana da mana a ruku'u lalle ka tabbatar kada wato ainihin hannun hannunka ya haɗu da haƙarƙarinka ko kana kai kai kaɗai ko kana limani ko kana cikin su amma a sujada za ka iya raba wato jikin hannun hannunka da haƙarƙarinka har a gano hambatarka in kana sallah kai kaɗai ko kana limani don ba wani a gefen ka kai amma in kana cikin sahu sahu ya tsinke to wannan buɗawa ba za ta ga in kowa zai buɗe to sai dan wannan yana son wannan yana son haɗa sahu ba zai yi ba an fahimta ko yawwa to shine malam sai kuma yace al-istirash wal iqa'u bayna sajdatayn al-istirash zaman shimfiɗe kafa wal iqa'u da zaman kake kafafuwa بين السجدتين tayni a tsakanin دون guda biyu na sallah ai kowace raka'a tana da sujjada kuma in an yi ana dawowa a zauna an yi ta farko kafin a yi to wannan zaman da ake tsakanin sujjada da shi shine yake gaya maka akwai zaɓi ko ka shimfiɗa ƙafarka ta hagu ka ɗora duwawanka a kai ka zauna ka kafe ƙafarka ta dama shi ake a al ko kuma ka kafe ƙafafuwan duka da ta hagun da ta dama sai ka hau kan dundu ne da duwawanka ka zauna shi ake cewa al-iqab to shi ne zai magana mala yace thumma yarfa'u ra'sahu mukabbira sannan sai masallaci ya dago kansa daga sujada sai ina mai kabbara Allahu akbar wa hadha wajibu wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ahyana wani lokaci na iya daga hannayensa lokacin da ya dago daga sujada wani lokaci kuma ka ki an samu manzo wataran yayi wataran bai ba ثم يجلس مطمئنا sannan sai masallaci ya zauna yana mai nutsuwa hatta a kullu azmin ila mawdi'i har kowane ƙashi ya koma gurinsa wa huwa rukun wannan nutsuwar ke shi ke wa yafriku rijlahu al-yusra ishin fide kafarsa ta hagu fa yaq'udu alaiha sai ya zauna a akan wa hada wajibi wannan wajibi وينصب وينصب رجله اليمنى يقوم واتو كفي قفص تداما إتبع شنف الأقل wannan shine salon yadda ake yin wato ainihin sujjada zaman kai tsakanin sujjada da sujjada wa yastaqbilu bi asabiha al-qibla bi asabiha al-qibla kafa ta dama da ya kafe dan ya inda su domin in ya kafe kafar za su dan yi gaba sai zama farkon dunduliyar in kawo ta yan shi ne yake cikin kafa to wannan gaban da suka shi yan yatsu zai zama sun kalla alƙibla wa yajuzu al-iqa'u ahyana wani lokaci ya halatta a yi zaman kafe kafafuwan biyu a wannan gudun tsakanin sujada da sujada وهو أن ينتصب على أخبيه Shi ne mutum ya kafu ya zauna a kan wato dunduniyoyinsa duniyoyinsa wasu dore kadamai da wato magabacin kafafuwan sai zama ya zauna a kan su dunduniyar to wannan shine ika'a inda ya ika'a inda ya halatta ika'a iri uku ne wannan shine ya halatta ana iya tsakanin su da su ka kafe kafafuwan biyu ka zauna a kan a kan dunduniyar amma wanda zai maida kafarsa ta dama can gefe guda kafarsa ta hagu can gefe guda ya kakkafe su ya zauna akan duwawunsa duka a cikin akan ƙasa to wannan bai halatta an fahimta ko bai halatta ba ka burba da duwawunka tsakanin kafa da kafa ka zauna a kan duwawun kamar kuma bai halatta ba a yi sannan kuma bai halatta ka shimfiɗe wannan kafar ta hagu sai can ai banna kai ka lankwaso kai kafa ta dama ka kuma lankwaso ta hagu sai zama duk sun shimfiɗa sai ka zauna a kansu mai kwanci waje yanzu duk shigowa suke kowace a shimfiɗa suke ba su mafiya a sai ka zauna a kai shi ma bai halatta ba an fahimta ku inda aka na yi ka daina sai ci gaba da cewa wa yaqulu fi hadhihi al masallaci a wannan zaman zai rika cewa Allahumma ghfirli ya Allah ka gafarta ni warhamni ka ji kaina wajburni ka daidaita al'amura asalin aljabru shine tsora karaya wa ku dama a karaya ake ko dai karaya ta zuci ko ta gangar jiki ko abin da ya kama da haka yanzu kuma duka da ake ciki duk ba shi da ta jikin da ta zuciya to da aka tunka ce wa burni ma'ana Allah ka dora daga dukkan wata karaya an an dora man da ya karya ai ja ruwa yake ko ki inganta to ma'ana Allah ka inganta al'amari shine wajibi warfa'ani kuma ka ɗaukaka ni tunda kai ne ba da ɗaukaka in ne na ɗaukaka gurin Allah sai ka same shi wa ne kuma ka ban lafiya ne kuma ka azurta ni to waɗannan kusan su ne ribar zaman duniya kuma su ne ribar zaman lahira domin idan aka gafarta maka laifukan ka za ka je wa Allah kana mai ƙarfi idan Allah ya ji ɗanka zai kau da kai akan wasu kurakuran da kai ibaka rahama da tafi karfin abin da ka aika idan Allah ya daidaita al'amuran ka komai ka zai kyau idan Allah ya barka ka ba ka ba ƙasƙanci idan Allah ya baka lafiya da ita ce za ka nemi lahira kuma dole ma nan ka more mata in ya azurta haka to dama dai duk fafutukar da ake ce a ce wani ya taka ya haye kafa ko to in aka azurta ka shi kenan abubuwan da suke zama tashin hankali matsala har sai an tsakaninka da iyali ko tsakaninka da 'ya'ya ko tsakaninka da ɗan uwa ta ƙare kuma ka je wa Allah arzikin nan ya zama da jinin da kana nemi lahirar ka da shi wannan addu'a tana da matuƙar muhimmanci to da yamu in za ka wannan addu'a da Allah ya da ku ji da za ka zama ta cikin kuciya ko irin cin abincin zakara har da zai zama yaushe kace Allahumma ghfirli warhamni wazburni warfani wa'afini warzuqni inda za ka faɗa ka aiki da lafiya da zama tsakanin sujada da ya faru to kuma kana iya maimaitawa wa in sha'a qala in masallaci ya so ice rabbi ghfirli rabbi ghfirli kai ta faɗa haka Allah ka gafarta ni Allah ka gafarta ni Allah ka gafarta ni me kun yin wancan dogon amma dai za a kusan ai dogon ko dan ya fi ta yau shi ne to amma ne sallah shine kai wannan wata kai wancan wata ya yi kowane shi ne hikima aka kawo maka su duka a ga ma wannan a ga ma wa yutilu wa yutilu masallaci zai tsawaita wannan zaman hatta takuna qariban min sajdati har ya zama yayi kusa da irin saddadewar da iya sujjada ثم sannan sai masallaci ya kabba wujuban dole wa yarfa'u a ma'a hada takbiri ahyana wani lokaci zai iya daga hannunsa a lokacin yin wannan kabbara ta tafiya sujjada ta biyu wa yasjudu sajdata thaniya kuma yin sujjada ta biyu wa hiya rukun ita ma sujjada ta biyu ginshiki ce a sallah in ba ita ba sallah aidan kuma dai wa zai abin da ya san yayi a ta farko a biyu ma haka koya maka su da farko koya maka su da ta biyu koya maka su da duk sallolin ka mana yake jilsatul istiraha dan zaman da ake na hutu an gama raka'a farko kafin a tafi sujjada ɗaya raka'a ta biyu an gama raka'a farko kafin fara raka'a ta biyu dan zama da ake kit dan kaɗan ba mai yawa ba a matsayin dan hutawa sannan a tashi a shiga raka'a akwai shi a sallah in kai sallah ka ba shi sallah ta yi in kai da shi ka samu ladan sautan annabi a wannan ga an fahimta ko fa da rafa ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya idan masallaci ya dago kansa daga sujjada ta biyu wa arada an-nuhuda yayi nufin ya yunkura ila raka'ati ath-thaniya zuwa ga raka'a ta biyu kabbara wujuban zai yi kabbara dole kabbara ɗagawa daga raka'a ta farko a tafi raka'a ta mana yace wa yarfa'u yadayhi ahyan kuma yana iya daga hannayensa wani lokaci wa yastawi qabla an yanhada amma idan daidaita kafin ya yunkura ya mike din ka'idan daidaitan da zai yi zai yi ne a zaune ma'ana ya dan yi zama daidaita a zaune على رجله اليسرى إلى ميدون أكل قفص تتهب معتدلا إلى ميديته حتى يرجع كل عظم إلى موضعه هركو ونقشي يقوم غنوصا إلى أي زمان يبدأ إكتبا ونبنى ما نزلش غرفة أسف إذا ماذا مقارفة بسير بيع ما نزل ثم ينهض معتدلا sannan sai masallaci yunkura ina mai dogara alal ardi akan ƙasa biya daihi da hannayensa zai dogara akan hannayensa al maqbubataini waɗanda suke a dunkule kamar yanayin mai shirin yin kutufu ko kuma ka ce mai dama kullu an gane na koko yadda ake sawa ana mutsaka shi haka don yawa su ainihin wargaje to kamar haka za ka iya yin haka sai ka dogara akan hannun lokacin tashi in kuma ka miƙe su ka shimfiɗe su ka tashi akan hannun sallar ka tashi an fahimta ku ya ci gaba da cewa kama ya tsabi tsabibu hal'ajinu kamar yadda mai dama kullu ike wato dunkule hannayensa ila raka'a ta sai ka tashi zuwa raka'a ta biyu wa hiya rukunin wannan salo na ka dogara akan hannunka ka yunkura ka miƙe ke shiƙe dan baka haka ba miƙe ba za ta yi cikin daɗi ba ta salon yadda manzo har kenan ba a ce kana daga haka ka yi ɗan yin kura haka ka nake ko su da ka tafi ka miƙe ya ce ba haka ake ne an gane ku dan kakkai haka shine ne aka aka gama yawa eh ya tabbata ya zama ku ne to kakkai irin wannan kullu wa yasna fiha ma sana'at al-ula sai ko mutun ya aikata duk irin abin da ya arasa a ta a tafi ma haka ba illa annahu la yaqra'u fiha du'a al-istifta sai dai ita a raka'a ta biyu ba a kuma yin addu'ar buɗe karatu a raka'a farko ake addu'ar buɗe karatu ka riga ka buɗe in ka zo raka'a ta biyu kawai bismillah ka za ka a'udhu ka za ka a'udhu da bismillah ka sai ko ka in karatu a biyu sai ko a ka daga da alhamdulillah rabbil alamin sai kuma a goyon ne ka ci gaba da karatun ka ka zama fatiyar ka ka gama surar wa yaj'aluha akthar min ar a ula amma ita raka'a ta biyu karatunta da za ka yi ana so ya kasa tsawon raka'a karatun raka'a ta farko idan da kai raka'a ta farko ka karanta amma to zai fi kyau a raka'a ka ta biyu ka karanta kamar sabbin kuma rabbuka al'a kaga wajen rabin abin da ka karanta to haka yake ba kai raka a farko ɗan kujil ba musamman a cikin alimami duk ma mamutar raka sallah kafin su muka riga kai ruku kuma sai ka tare raka a ta biyu ka shirmo zure da sura kai ta sai ga inda ya kamata kai ta har waɗanda suka ɗan ji wani gefe samu a samu ya yawaitar wato wanda suka samu cikakkiyar jam'i su samu raka'o'in daga kowanne to ba a sanya ba a an fito raka a farko tafi ta biyu tsawo ita kuma ta biyu ta zama bata karasa ta farko ba wannan shine abin da ya shafi batun wato rukunin ruku da muka kammala daidaito a cikinsa ko kuma rukunin sujjada da magana ɗan ɗan ɗago har kuma muka shiga raka a in Allah ya raya mu da rai da lafiya sati mai zuwa zai mu fara akan abin da ya shafi zaman tafiya yanzu abin da ya rage da yi sujjada a ga yadda ake yi zaman da ake idan an ɗago daga sujjada kana biyu da muka faɗa wanda suka inganta don a ga yadda ake ni waɗanda aka hana yi in kana yi ka daina in baka yi kuma ka kafa an fahimta ko masu wannan sai su lokacin da kawo sujjada ya yi kakkafa haka shi da ya gaya mana cewa tafuka tafukan ka waɗannan shi haka za ka sa ka zama ka zaune da su wannan ya tsaro da ɓangaren hannunka inda kaka kuskura da shi kuɗa shi ya ce da ka sa ka ka dogara a kan taka kuma ka miƙa da yatsun sun kalla da kibra nan ƙafa ta kuka kuna yatsun sun tabbata su ba sun tafi kallon alƙibla waɗannan da shi ne sai ce matso da su haka wannan ya haɗu da wannan kaga irin sau ya tafi haɗu da ɗan uwa. shi ya ɗazu nake faɗa wani ci bai gano haka ba to idan ka dawo ka ɗago sai ka shimfiɗa wannan ƙafar ta ku sai ka zauna a kan wannan ta dama tana nan a kafanta kamar sanda kai su jira to ita ta tsaya ta suna kallon alƙibla ba ta kuma tana a kafe amma wani tana a shimfiɗe kuma ka zauna a kan kanta irin wannan zama shi ne a karɗa wa suna aliftirashi asalin alfirashi shi ne shimfiɗa iftirashi ta shimfiɗe wannan ƙafar ka zauna a kan kai wannan zama ana yin sa a zaman tafiyar farko ana yin sa a tsakanin sujada da sujada ana yin sa a sallah mai rasa a biyu zaman su na ƙarshe duk za ka iya yin wannan zama shi ne yake ɗin tsakanin sujada da sujada kuma kamar da muka yi shi in ka ga dama kana da ikon kai haka kafafuwan duka kafe su sai ka zauna wannan ma'amwata shi ne shi kawai kuma da zan yi haka da sai ka ka ba sannan ba zai halatta kai haka in shimfiɗa wannan kafa in shimfiɗa wannan in zauna shi ma an hana ko da zan tsoro wannan kan akan wannan haka ba daidai ba ba a yi wannan in kana yi kaje da ma da yanzu a gani da za su lissira a ce wannan kin faɗa kafar da nai na zaman farkon nan to idan za ka yi zaman da ake kafin ka tafi raka a kai ka zama ta farko irin ka aiki shi ke shi ne don hannu kuma shi ne lokacin da za ka tashi kamar yadda na yi haka in ka ku shigar da yatsun haka in kuma ku bar sa haka sai kai haka ka ga tunda ka dunkule shi ka ajiye ka kifa shi ina a dunkulansa to sai ka fi jin karfin dogara a kai to sai ka yunkura sai ka miƙe in kuma kai hakan ka miƙe sallar ta yi ba mai cewa ba haka a haka ba a yi a haka inda ya juri yin haka to zai don kuka dan da dauki ba da kan kuma zai eh? ka ga gyaran karda ko ya ne da eh ya ya yau kai yadda ba za ka zama zuwa da cewa ka sa cikin damuwa kuma haka wani mai jiki in yace ma hakan zai yi shi in ba hakan ya ba ba zai iya shi sai ya yi irin yadda ka san da kuma haka da ba kawo da shi fata fata sun dogara a kan to shi in ba hakan ya fata fata ba tashin da zai kai to ya yi hakan ya tashi da ya zo ce sai wanda zai gobe shi kuma da mutum ba zai zama istira ba shi ma zai iya yin istira zai tashi ko ya yi eh, ko ba zai tashi da kuma istira ba za su iya zan kuranin ko wajen tashi za kuma ka iya tashi tashi ka tashi Allah ya sa mu da shi kafa abun nan ba a shi da shi da ai saboda tsawon abun ba zai ba mu damar a wannan har a gano hammata kaɗin ba idan mai jira amma da tunda an yi mafi wanda ya fi dan koyuwa ta wancan din sha Allah ya na ah, kira sallah sanin sai mu aka tambaye roƙo ya yi na cewa da Allah a yi wa wani bawan Allah addu'a da Allah masa rasuwa cikin wannan sati muna roƙon Allah ya gafarta musu ya gafarta dukkan al'ummar musulmi da suka mutu a wannan lokaci da wanda wato ainihin rasuwa ce ta ana da na lafiya hankalin su kwance Allah ya karɓi da wanda wani hatsari ne ya gitta da kuma wanda har ce ta harbi ko makamancin wannan duk wani musulmi da Allah ya karɓi rayuwarsa a wani tsakani ubangiji Allah ya gafarta masa akwai wanda suka gabace su mu kuma da yake raye idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani wannan kuma yake cewa idan mutum ya shafa a kan safa ya yi sallah to idan zai sake wata sallar bayan ya cire safar sai ya sake wata alwalar alhalin ta farko ba ta warware ba to dama ita eh, shafa a kan safa ko shafa a kan hukki ko shafa a kan takalmi da suka tabbata a sunna manzo yake cewa mutum yana da damar yin haka in yana mazauni a salloli biyar idan kai alwalarka ta asuba ka sanya safarka bayan ka zama alwalar tas to idan azahar ta zo za ka yi wata alwalar idan kai in ka zo ƙarshe maimakon wankin kafa kana da dama ya halatta kai shafa a kan safar samanta ba sai ka haɗo da ƙafa wannan shafar ta wadatar maka daga wankin kafa haka a za ka iya haka a magariba haka a isha ko za ka sai da masalloli biyar ka same su cikakku da alwala guda ɗaya ta inda ka iya rike eh, da da shafa a wato salloli guda hudu a ta farko ce kawai kai wankewa lokacin da ka zura an fahimci bayani ko da fitsari ya kama ka kaje kayi fitsari yi tsarki in ka zo alwala kana da wannan damar abinda kawai zai lalata maka wannan damar a samu yin mani tunda sai ka yi wanka to ba da ka iya sai ka tira safa ka wannan wanka wanda kuma yake mazauni eh ma matafiya shi kuma an ba shi dare uku da yini kai an ba ka damar sallah biyar to shi kuma na dama ta sallah goma sha biyar duk sanda da zo zai iya kawai wato ainihin shafa a kai tun daga ta farko da i har ƙarshe sa gafarsa yana iya isa shafa tsawon kwana uku. to ne wannan shafar za ta ci gaba da yi ana yin ta ne idan har wato ka sanya kafarka cikin safan nan da cikakkiyar alwala to ne shi yanzu da yake cewa ya yi cikakkiyar alwala a asuba ya kuma sanya wato ainihin ya yi cikakkiyar ya yi cikakkiyar wato ainihin alwalar ya kuma sanya safar da asuba amma da azahar ta zo maimakon ya yi shafar akan safa me ya jawo me ya jawo sai dai cire safar an fahimta ku Ita to idan zai shafar akan safar sai ya kuma sake alwala ko tun da bata karya ba dan ya ci da yanzu in ya mayar ya shafa kai amsa aka kalle kuwa ta yi ko ba ta zai iya shafar ko ba zai iya saboda ya cire safar in dai ka cire to ko da ka mayar alwala ka tana nan ba ta lalace ba mayarwar ba ta yi ba dama muka ce sharaɗi ka tabbatar ka sanya safar ko ka sanya hukun bayan ka alwala cikakkiya babu inda aka ce in wata bukata ta sa sai ka cire ka mayar a ce tun da ka shirya ka mayar in dai da alwalar ka sakakkiya ba lalacewa sai dan kamar mayar a ce in kai shafar ka ce ba da wani dalili an fahimta ko a wani zai iya sa safar a yi ku sa takalmin kuma ya buƙaci cire safar saboda ya ji kafar ta jiki? ina su su ɗan samu ɗan fifita iska bayan ta samu fifita iska sai ya ba kuma alamar su lalace ba to shi in ya mai za a ce shafar in ya ba ba babu dalilin da zai su kuma ci kai an fahimta ko kawo na dama dai shi ba zai yi shafa a kan zafarsa ba sai in ya sa ta da cikakkiyar alwala kuma ya cikakkiyar alwala dan yanzu wanda dalili ya sa ya cire kuma ya mayar alwala ta so kuma ya shafa ba za a ci shafa an fahimci gani Thank you. ita to shin ma wata ya sake alwala da har za a ce ba shafa tun da wasu alwala ba rawar ya ce ba bai zama dole ba alwala ka da ma sallah ba ta yi wasu da alwala to kuma da alwala sai me da sami wani hamida da cewa sami da wasu suna suna na cewa liman hamidahu da dalla dalla wani kuma ya tasari Allahu liman hamida da sai goron numfashi a ƙarshe wanda shi faɗi yadda masu yaran suke faɗa larabawa balarabe in ya zai faɗi wani abu to in dai daga shi ba zai sake farka wani abu shiru zai to baya faɗar wata nan ƙarshe ɗaure shi a shi sai muka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم a haka muke faɗa duk ɗaurewa muke saboda ba za mu ƙara ba tsayawa ba ne amma in za ka ɗan zabiyar da ka ce bismillah ya zama ya zahimi mai gwaru gwari an gane to ba za ce kai kuskure ba amma baka yadda masu yaran su mafi kyau kakkai wasu don ƙarshe saboda ba yaran ka ba su yaran ba haka ita ne zai ta gaba da sabon shiga da ya ba da aka iya ba yaran ka bane wanda ya fi inganci sani Allahu liman hamida ko kuma za ka haɗe sani Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd saboda baka tsaya da mamu da mai sallah shi kadai duka an shar'anta lokacin za su dago sami Allahu liman hamida bayan sun gama dagowa rabbana wa lakal hamd duka kowa yana da. dama shi da liman ai yana da gasu fara ya ce Allah bi man hamida ya daidaita dago su ma aji sun da dago dago to aje suka dago abin da ya riga shi shi da shi ko duk da ya riga shi tsayawa zai goya kuma da rabbana wala kalhamdu ya tsada in yake kuma yana karfi kuma ga ladan sun da karfi ai sai abin ya hade yawa yawa magana da eh, eh, guda biyu akwai wani fadi cewa ya ce Allah mu da kirni wa rahamti sai kara da wahadi nan sannan kuma jera wa madrin ba irin wannan da jera ba eh. ruwaya ruwaya ce eh. akwai rabbi gifirni wa rahamni wa afini wa hadini wa shukurni eh. sabanin wannan da muka faɗa da su wace birni a can babu to duk ruwa da ɗauka ta fara da suka yi ai saboda yanzu wannan rairayen littafin ne da babban da ya kawo kano sama an gane ko yanzu muna tafiya a rairayen ne, in muka rairayi sallar kuma aka faɗa sai mu ta famun faɗa da wasu sannan ka ɗan rike waɗannan da kaɗan da kaɗan aka zo aka ƙara wani sai da shi salon kawai shi za ka kama wani ya zama tsoho a kuma insha Allah na mutum zai iya kuma da kuma ita mutumin da ya sanya hular sanyi iya goshi burki goshi saboda sanyi ya sanyi idan ya yi sujadarsa a sallah a kan wannan hular sanyin sujadar ta yi na zai amma dai tabbatar hancin sama ya karɓa amma tana da kaurin da za ta hana hancin da ya zai karɓa ka to sai kautar da ita don ita musu jira yadda ya karɓa سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك